Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a daren yau uku ga watan Afrilu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa An so ma samun takun saka a tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a Najeriya. Sannan wasu masana na ganin gwamnati na da aiki tukuru game da raba tallafi yayin da aka kafa dokar kulla mutane a gida. Daga bisani kuma za mu leƙa jihar Kano domin jin dalilan da ya sa gwamnati ta bar 'yan kasuwanni masallatai da zirga-zirga a ƙwaryar Kano. Kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniyar ta wani. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Ku je da ƙarfi, ku je da wuri, ita ce shawarar da janar Robert Abrams wani babban sojan Amurka a Koriya ta kudu akan yadda za su yaƙi coronavirus. Ana iya kallon abin kamar da takura, ana kuma iya ganin abin kamar ya yi tsauri. Amma bayan mako ɗaya, jama'ar ku za su fahimce ku, kowa ma zai fahimci me kuke yi. abrams wanda ya shaida wa muryar amurka da cnn a wata ganawa da aka yi da shi a jiya alhamis wanda yake jagorantar rundunar soji kusan dubu ashirin da takwas na amurka a koriya ta kudu wannan shi ne karin farko da sojojin amurka ke kan gaba wajen yakar coronavirus ƙoƙarinsu na ganin sun yaƙi annobar ya taimaka matuƙa ga duniya don sanin hanyoyin yakarta samun jama'a gaba-gaba wajen yakar cutar a wani yunkuri na dakile ta za su iya ba da wasu bayanai da duniya ma za su yi amfani da su don dakile yaduwar covid-19 a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ke gargaɗi ga jami'an tsaro na su san yadda za su gudanar da ayyukansu yayin da ake aiwatar da dokar kulle na zama a gida da yanzu aka kafa a wasu jihohin Najeriya domin yaƙi da yaduwar kwayar cutar coronavirus. An soma samun takun saka a tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida. Na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoton. A daidai wannan lokaci, da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta najeriya ke magargaɗe ga jami'an tsaro na san yadda za su ke gudanar da ayyukansu yayin da ake ci gaba da aiwatar da dokar kulle na zama a gida da yanzu aka kafa wasu jihohin najeriya domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar covid-19 yanzu haka an so mu samun takun saka tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida na baba nan shine wanda ya faru a jihar adamawa inda wani baturen 'yan sanda wato dpo ya jagoranci wasu 'yan sanda cikin motoci uku kuma a cikin shirin kota kwana zuwa sakataren 'yan jarida da ke yola wato press center ba tare da tuntubar shugabannin 'yan jaridan da ke wajen ba suka yi diban karamin haukaciya ga 'yan jaridan da suka zo aika labaransu da ma duk wanda suka tarar malam ablahi tukur wakilin gidan rediyon najeriya ne na kaduna da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafafin yan labarai a jihar wato correspondent chapel ya bayyana takaicinsa game da abin da ya faru a gaskiya abin da zan ce ya faru tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro a cibiyar 'yan jaridu ta jihar adamawa abin bai yi daɗi ba saboda a ganin yadda dangantaka take tsakanin su 'yan jarida da su jami'an tsaro a nan jihar adamawa bai dace a yi wannan abu ba abin ya ba mutane mamaki to amma kasan an ce wake ɗaya kan ɓata gari amma ina fatan shi wannan kwamishinan 'yan sanda na jihar adamawa zai ɗinke wannan ɓaraka saboda har idan aka bar wannan ɓaraka ta ci gaba to abun ba zai ma ba zai yi daɗi ba tsakanin 'yan jaridu na jihar adamawa da kuma ita a rundunar 'yan sanda ta jihar adamawa to sai dai kuma a martanin da ta da rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta dsp suleiman ya hangroje ta ko musanta zargin cewa an ci zarafin 'yan jaridan jihar adamawa suka ba da umarnin a rufe wuraren mashaya da kuma inda ake sayar da giya da kuma inda ake clubbing gaba daya sakamakon wannan annoba sannan kuma rundunar mutum lokacin suka dauki matakai na tabbata duk inda ake gudanar da irin wa'annan ya zama a rufe to sanin kowa ne kuma nuj secretariat da wuri ne wanda yake haɗe da clubin da kuma a mashaya to a lokacin da jami'anmu suka je kuma suka tarar da mutane a wurin inda suka kama mutane goma sha ɗaya wasu suka tsere nan da nan bai da jimawa ba shi shiyama na wurin ya kira kwamishinan yan sanda inda yake gaya mishi suna gefen sekretariya ne ba gefen mashaya ba ko kuma kulobi nan take kuma kwamishinan yan sanda ya ba da umarni a sake wayanda aka kama sannan a gudanar da bincike lallai ya zama tilas kowa ya zama ya yi biyayya ga dokokin da gwamnati ta bayar domin abu ne wanda ya zama tilas a haɗa kai domin a samu a tsira daga wannan annoba sannan kuma sanin kowa ne rundunar 'yan sanda na jihar adamawa suna da kyakkyawan alaka da mutuntawa da girmamawa tsakaninsu da 'yan jarida musamman a nan jihar adamawa ko shi shiyaman din zai iya tabbatar maka da wannan al'amari wannan mako na zuwa ne yayin da hukumar kare haƙƙin na adam wato national human rights commission da ma wasu ƙungiyoyin fafutuka ke ko hada hancin alƙaluman koke-koke da kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an tsaro na yi a wannan lokaci na tsakaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa. Comrade Gambo Daud na ko cikin 'yan rajin kare haƙƙin bani Adama a Najeriya ya bayyana matakan da kungiyar ta Center for Human Rights Advocacy ta dauka game da abin da ke faruwa a yanzu. Kan maganan musgunawa da uh, eh, jami'an tsaro suka yi wa bayan Allah don dokan da aka sa na take ta zirga-zirga. Wannan tabbas mun samu report da yawa akan abin da ya shafi haka tun daga ranar da aka kafa dokan. Lura da haka sai muka dauki mataki mun tuttura wakilai mu suna zazzagayawa cikin gari da su su sasa sasa na boda inda aka taushe cewa mutane ba za su shigo ba su fita ba ga lura da haka mun tuttura su don su kawo muna report na abin da yake faruwa a gurin kwamar gambo daud nan dan fafutuka a najeriya kuma koma da menene fata ko shine allah ka kwashin wannan annoba da ke lakume rayuka ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdul aziz da wannan rahoton A yayin da gwamnatoci a Najeriya sun dukufa wajen raba kayan tallafi don rage raɗaɗɗen matakin kula mutane a gida saboda rage yaɗuwar cutar coronavirus. Wasu masana na ganin gwamnati na da aiki tukuru game da tallafi na gaskiya. Daga Kaduna ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ɗauke da wannan rahoton. a yayin da gwamnatoci a Najeriya suka dukufa wajen raba kayayyaki na tallafi domin rage radadin kulle mutane da aka yi a gida biyo bayan barkewar cutar corona a faɗin wannan ƙasa. Wasu masana na ganin gwamnatin na da aiki tukuru idan dai tana son cimma nasara akan maganar raba wannan kayan tallafi. matsalar rashin alkaluman adadin mabukata da kuma yadda za a iske su har gidajensu domin ganin an raba musu wannan tallafi na ɗaya daga cikin matsalolin da masana ke ganin ta zama babban kalubale a wannan ƙasa. in ji masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna ta katpoli dr ismail muhammad ancau ana bukatar kididdiga a san su wane ne talakawan su wane ne wanda turai take kira vulnerable groups wato waɗanda suka fi bukatan to bukatan ma shi ma yana bukatar a fasara shi wanda ba zai iya cin abinci so uku a rana ba ko wanda abinci so ɗaya da kire ke samu ko ko adadin wani kuɗi ne wanda yake vulnerable group ko kuma wanda yake da bukata na birni zai iya kasancewa sha banban da wanda yake ƙauye ƙauyen ma akwai wanda ke ƙauyen ƙayau wannan shi inda zai samu abin da wannan na birni yake samu wanne yake talakan ne shi hankalin shi akwai ta alhamdulillah na biyu kuma dole sai an samu kididdigan shin mutane nawa ne suke cikin irin wannan yanayin a birni mutane nawa ne suke cikin a ƙauye mutane nawa ne suke cikin a ƙauyen ƙauye kuma saboda duka gwamnati tana da haƙƙi ta kula da su saboda idan aka ce za a inna ne tana kasancewa kila kawai mutanen birni da a to dole sai an tsaya an kalli wannan an samu wannan kididdigan an gane su wane ne suka fi bukatan taimakon kuma nawa nawa za a basu ya za a yi a basu sannan kuma wajen rabawan cin hanci da rashin da rashin tsoron Allah da kana kallo hatta mutanen da suke displaced persons din nan mutanen da yake gashi nan abin da ya faru su amma za ga an bada taimako a basu mutane suna cinyewa kuma za a raba nawa ne ma za a raba to dole wannan shi ma wani abu ne da sai an tsaya an kalli shi shi ma tsohon shugaban kungiyar kananan 'yan kasuwa da ke kawo nan a jihar kaduna alhaji shehu muhammad mai gona gulma na da irin wannan ra'ayi yanzu idan an ka ce a ba tallafi a nan ma cikin garin kaduna wane ne za a ba wane ne za a hana ma idan an ka ce za a yi layi da mutane suke matsawa duk anguwar da an ka ce sai ka aska saba ga mutum dubu sun to to wane ne za a ba in ma yi ne za a yi wane ne zai samu ni abin da nake gani da a cewa a ba mutane wani tallafi ba shi bane abin da ya kamata abin da ya kamata a bar mutane su hito su nemi abincin da za su ci wannan shine adalci gwamnatin jihar kaduna dai ta ce ta riga ta fara wannan aiki na rabon kayan tallafi ga al'ummarta wadda ta ce kuma ya kamata al'umma sani babu siyasa cikin wannan aiki na raba kayan tallafi kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya shaida wa manema labaru Wa ya gaya maka cewa ba a fara ba ai gashi an riga an fara wannan aikin kuma kamar yadda gwamnatin jihar kaduna ta yi bayani wannan tallafin ba wai ana nufin cewa gwamnati za ta ciyar da mutane su uku a rana ɗaya ne. ba wai ana nufin cewa gwamnati za ta yaye duka matsaloli na kayayyakin masarufi wadda mutane a suke ba a'a an yi wani abun ne domin gwamnati ta tabbatarwa da mutane lallai ta damu da halin da ake ciki magana ne na abin da ya shafi rayuwar mutanen jihar kaduna wannan ba wai batun siyasa ba ne lokacin siyasa daban wannan kuma lokacin yanayin da ake fuskanta daban sai dai fatun kafin a je da nisa wasu al'ummar jihar kaduna da suka fito daga yankunan da aka ce an fara rabon waɗannan kayan tallafi sun koka a kan salon da ake bi yanzu sunana masaud abu sufiya a gaskiyar magana har yanzu halin da ake ciki yadda muke ciki war yanzu ma babu wani tallafi da ya zo daga gwamnati a wannan yanki na maraban jos kuma ma abin ya koma yanzu a hannun 'yan siyasa alhalin kuma da an ce za a yi rabo ne ga masu ƙananan ƙarfi kamar talakawa wanda za a raba mawa sai muka samu labarin kuma abin yana hannun yanzu 'yan siyasa ne suke kuke rabu yanzu aka sunana yunusa adam gaskiya ba mu samu ba dan mu a nan yankin marban jos ma gaskiya ba ma mu san ana rabawa ba sunana muhammad najasi gaskiya ban samu ba kuma mun samu wa'inda aka babba wa. yawa sunana abba julis laga wallahi tallahi ban samu ba muna dan jeji je gurare ga ta suna rarraba musu amma mu nan wallahi ba abin da muka samu sun kulle mu a gida wannan dai shine karo na farko a Najeriya da gwamnatoci da kansu za su saka dokar hana zirga-zirga saboda wata cuta sannan su bi al'umma gida-gida suna raba musu kayan abinci a matsayin tallafi abin da ya sa wasu ke ganin wannan ne ya sa maganar cimma nasara a kan raba kayan tallafin wani abu ne da za a ce da kamar wuya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. isa lawal ikara kenan Jihohin Najeriya kamar Kaduna, Legas da birnin tarayya Abuja sun kafa dokar kulla mutane a gida a wani yunkurin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. Jihar Kano ma ta kafa su dokoki amma ta sha bamban da na wasu jihohi wajen hana shige da fice daga iyakokin jihar. Baraka Bashir ta jiyo mana dalilan da ya sa gwamnatin ta bar 'yan kasuwanni masallatai da kin takaita zirga-zirga a ƙwaryar Kano. Baraka gare ki. Kamar sauran jihohin Najeriya jihar Kano ta ɗauki matakan da take ganin shi ya dace da jihar wajen dakile cutar coronavirus ta inda ta takaita zirga-zirga tsakanin Kano da sauran jihohi sai rufe makarantu da sauran ma'aikatan gwamnati da wuraren taro kamar na su bukukuwa da sauran sha'ani na yau da kullum da ya danganci taron al'umma. Kamar yadda kwamishinan yada labarai ta kanan Najeriya ke faɗi kafin gwamnati ta sanya waɗannan dokoki na kariya daga wannan cuta sai da ta karɓi shawarar kwamitin ƙwararru ƙwararru na masana harkar lafiya wanda suke ba da shawarar irin dokokin da ya kamata jiha ta ɗauka da shi ne gwamnati ke amfani a yanzu. Akan haka ne muka zanta da al'umma na jin ra'ayinsu na wannan matakai da gwamnatin Kano ta ɗauka na rufe wasu tsararun wurare na shin ko yayi daidai ko akasin haka idan aka kwatanta da sauran jihohin Najeriya. Kamata idan za a hana to a hana gaba daya in kuma za a bari to sai a bari gaba daya saboda me kake tunanin in ka hana za a hana saboda magana ce ta cewa ana kokarin a hana shigowa ita wannan cuta a jihar kano idan aka kare wani bangare aka bar wani bangare to kama an yi an rufe daki da barawo. gwamnati ta tanadar wa al'umma abinci da wuta da ruwa to in ta ce a koma ma sai nan da wata biyar in dai da ruwa da abinci da wuta to kowa zai je ya zauna lami lafiya. ai ba sai an samu za a yi maganin abin ba kafin a samu mai larurar muna fata dai Allah ya sa ka a samu din amma a sa dokar tintin a baya a wani bangaren na cewar a hana taruwar mutane amma mu abin da idame mu ma gaba ɗaya ma maimakon za a hana mutanen nan me aka ba su kasashen turawa da ake ci a hana fita ba yan uwansu kuɗin abinci sai mutum ya fito zai ci abinci in aka tunkare shi a gida wannan ma rashin lafiya ce ya samu ƙura ta ta. kwamishinan yaɗa labarai muhammad garba ya ce yanayi shi ke kawo doka idan aka yi la'akari da yadda cuta ke tafiya har kawo yanzu allah bai sa an samu kwayar cutar a kano ba a don haka ya sa gwamnati ta ɗauki matakan da ya dace. masallatai da ake magana cewa akan hamsin salawatu sannan akan sallar juma'a juma'a sai da aka zauna da malamai da limamai aka tattauna da su wani irin mataki ya kamata a ɗauka suka ba da shawara cewa a tabbatar da cewa duk masallacin da za a shiga an ba da ruwa da sabulu sannan an ba da sanitizer ta wanke kin ga wannan shine mataki na farko sannan gwamnati ta je duk masallatan nan na juma'a ba inda ba a je ba an yi feshi sannan idan aka duba kasuwanni su ma an yi taro da manya-manyan 'yan kasuwa da kungiyoyin 'yan kasuwa su ma an nuna musu cewa tun daga halin da ake ciki a kano aka ba da shawara cewa bai kai lokacin da za a rufe kasuwanni ba amma amma ya kamata masu shaguna su yi la'akari cewa kada su dinga barin cunkoso mutane da yawa suna shiga idan. Idan masu sauraro na biye da mu mun shaida musu cewar a makon da ya gabata ne gwamnatin Kano ta gudanar da aikin feshi na tsaftace jiha a kasuwanni da masallatai da manyan tituna duk a yunkurin kariya daga wannan annoba. Kwamishinan ya kara da cewa idan yanayi ya kai na daukar tsatsauran matakai za a dauka amma a yanzu dai irin wuraren da ya kamata a rufe su aka rufe saboda haka mu dai a nan jihar Kano irin matakin da aka dauka kenan kuma a rufe bodoji kamar yadda kika sani kuma ana nan ana duba yanayi idan yanayi ya kai cewa dole za a ɗauka tsauran mataki kamar yadda gwamna ya sha bayani da a ɗauka amma da halin da ake ciki yanzu akan duba yanayi akan bi shawarwarin masana da kwararru sannan a ci gaba da gudanar da wayewa da al'umma kai su san cewa wannan cuta cuta ce mai illa cuta ce da za a iya ɗauka tsakanin ɗan adam da ɗan adam. Daga ƙarshe suna bukatar masu kantuna tabbatar da sun takaita cunkoso a wuraren sana'o'insu tare da ajiye ruwa da sabulu a matsayin hanyoyin kariya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu zan yi bayani na hukunci. na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Eh, hakikanin gaskiya muhammad awal garba a dage eh, wannan wasa ko kuma wannan gasa da aka yi a ƙasar kamaru abu ne da ainihin mutane ba su ji daɗi ba amma saboda ita wannan cuta ta coronavirus nan eh, ya kai ga ɗage wannan gasar na 'yan takali da a cikin gida domin idan ka duba yadda ita wannan cutar take yaduwa gaskiya abin tsoro ne ah, shi sa eh, ministan wasanni a kasar kamaru na sismoyle kombi eh, tare da mukarrabansa da kuma haɗin gwiwar hukumar kwallon ƙafa ta nahiyar afirka wato caf suka zauna suka yi nazari kamar ce ma ainihin ta bada wannan shawarar duba da eh, wannan cutar da take yaduwa kamar wutar daji a kasar eh, shi yasa suka zauna suka yi nazari suka wato yanke shawarar cewa kamata ya daga wannan gasar kuma idan ka duba ainihin kamaru eh, ce ke da wato nauyin Eh, daukar eh, bakonci na wato wasan karshe na zakarun eh, nahiyar afirka duk wannan ma an dage da ke dama a za a wannan gasar shi zama an dage wannan gasar saboda an yi ta wannan cuta ta covid-19 nan da an zo kenan ya jawo wato hankulan jama'a baki ɗaya a duniya musamman ma a nahiyar afirka kuma idan ka duba tafiyan da ake yi dole ne a ce an dage saboda ainihin mutane za su zo ko ta ina a sassan duniya za haɗu uh, sama da mutane miliyan miliyan duk da cewa da ita wannan cutar da yana barazana kuma ba abu ba ne yake ne easy a ce an haɗa mutane ba tare da wato an kawo musu taimako kuma an kawo musu gudunmawa eh, na eh, kare lafiyarsu mm, na jama'a da shauransu eh, shi sa aka zauna aka yi nazari aka cikamata kamata ya daga wannan gasar kuma idan ka duba ni amma a matsayina na mai wato lura ko kuma mai sharhi kan wasannin kolon eh, kafa a kamaru ita wannan gasar ma da za a gudanar a shekara mai zuwa wato watan janairu zuwa eh, watan fabairu na 2021 na wato gasar nahiyar afirka wato kan kenan abu ne da eh, zai wuya har dai ita wani cutar jiki na ci gaba da barazana ci gaba kuma da yaduwa a dukkan kasashe idan ka duba ma ai ba kasar kamaru bane kawai aka dage wannan gasar da koi kasashe da dama idan ka duba na nahiyar turai ma wannan gasar na wato euro da zai gudana dama a kasar italiya ka an dage shi saboda italiya ita ce ma wato wacce tafi kowa wato eh, shiga cikin halin kakani kayi game da ita wannan cutar sai yanzu zama na ita ma kanta gasar olympic da aka saba yi a yanzu haka nan ma ɗage to ka gani du yawancin mm, duk gasannin nan du babu su saboda ita wannan cutar dole na ce za a tsayar saboda ainihin kare al'umma da lafiyar su ba abin da ya fi lafiya fa idan da akwai lafiya ba abin da ba za a iya yi ba eh, nan da zan ce ko shekaru biyu masu zuwa ma babu laifi idan aka ga cewa wannan cutar dai ta lafa kuma an kau karshen ta ba iya hadawa amma a ce a yanzu haka nan za a yi gaskiya zai wuya yanzu nan ma ni nan muku bayani da gaskiya da wuya ne ma gasar na eh, nahiyar afirka nan wato kan za a hada gaskiya eh, zai wuya a gani na idan dai an kai watan yuni zuwa yuli Ah, har eh, cutar na ci gaba to abu ne da eh, kamata yi eh, ah, wato masu tafiyar da al'amuran wasanni a kamaru musamman na kolon kafa su yi nazari a kai idan za a dagewa matun da wuri a dage ah, domin idan ka duba al'amuran da yake a yanzu hakan nan a gaskiya abin takaici ne abin kuma bakin ciki ne kuma abin ne da ya jamsa a yi takatsan kai. baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma yusuf aliyu harande da ya taya na gabatarwa da julie lathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya